Dalilin shi ne muna san waɗannan mutane suna da alaƙa da waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram. Ɗaya kenan biyu kuma akwai bayanai da muke nema wanda muke san kuma kamar suna da waɗannan bayanai. Waya sun yi waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram kusan shekara shida sun daɗe suna banna sun kashe mutane da dama kuma sun saci mutane da dama musamman ma kamar 'yan makaranta 'yan mata na 'yan makaranta ta garin Chibok. to tuntuni muna da cibiya muna da neman mutane su taimaka da bayanai yadda za a taimaka a karbo su hannun waɗannan 'yan ta'adda to sai aka waye gari wato kamar waɗannan bidiyoyi guda biyu da waɗannan 'yan ta'adda na boko haram suka fitar kuma ga hanyoyinsu da suka fitar so ake kyautata akwai alaka musamman ga wasu daga cikin waɗannan mutum uku da muka tabbatar muke nema kuma in ka duba doka ta hana ta'addanci ko kuma maganin ta'addanci ta ƙasa akwai haƙƙi kowane ɗan ƙasa da idan shi ko ita ko wasu ƙungiya suna da wasu bayanai da za a hana kai hari na ta'addanci ko kuma in ma an yi yadda za a yi maganin su sauransu haƙƙin su ne su je gaban hukuma su shaida musu. To hakikanin gaskiya da alama ba su kai da yin haka ba to amma alhamdulillah wannan sanarwar da aka kwanda tana biyan kudin sabili kuma saboda biyu daga cikin su har sun gabatar da kansu so za a tattauna da su a ga bayanan da suke da su yadda za su taimaka wajen cimma wannan burin namu. Bukata shi ne ya kasance kwata-kwata an yi maganin ta'addanci sannan kuma duk wasu mutane da 'yan ta'adda na Boko Haram suke rike da su ko suka yi garba da su an karɓo su. Yaushe za a yi a ce mutum mutane suna cikin ƙangi sannan kai kana da masaniya kan wasu abubuwa ba za ka zo ka shaida ma hukuma ba. kaga irin wannan mutum ba shi da dalili ko ko alama. Manyan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta.